dawo. Harkin dawo? Eh. eh motan yayi? Na hada. ya tafi? Ya tashi. Kuma yayi normal. Har ya bada dubu ashirin ma. Na gyara motan ne. Eh. Dubu ashirin? Eh. Wani za ta gugu? A'a, wai na gyaran motan ne ba ni. Dubu ashirin ya baki? Eh. Ikon Allah, kin ga mata inda ku fi malfarma kenan. Yanzu a ɗauki kuɗin aiki dubu ashirin a baki? Inda ni ne na je da kaina kun tura kalifa da ƙyar dubu ɗaya ta raba mu da shi kuɗin mashin. wallahi Allah to gashi ki rike ki wani uzurin da su ha oga duka kuma to na gode fa bara in je kalifan ma ya dawo to ku je ku karasa aikin da rage dafin soyayya dafin soyayya dafin so ya shige ka akwai wata matsala ta shiga da sannu malama sannu dai da fatan kin gane ni Kaman na gane ka, kaman kai nawa gyaran mota ɗazun ko? Ni kika yi ma gyaran mota tabbas haka ne. To me faru? Wallahi gyaran da kika yi ne bai yi ba. Subhanallahi to ina motan yake in ƙara duba shi. Wannan kan ba motan ba ce ta lalace zuciyata ce ta lalace shine na zo ki gyara mu. Ni bakanikin motoci ne. ba bakanikin zuciya ba idan zuciyanka ta samu damuwa likitoci ake zuwa domin su duba maka ita likitoci ba za su yi gyaran wannan zuciya ba inda likitocin duniya duka za su haɗu ba su iya wannan gyaran ba ke ce kaɗai za ki gyara ta sai nake ganin duk wanda zai iya gyaran karfe to me zuciya ma ai wannan abu mai sauki ne wallahi talla ba zan ɓoye miki ba tun lokacin da na ganki na ji zuciyata ta kamu da muradinki yadda na ga ya mace kamar ki tana gyaran mota Shi ne kika burge ni yanayin yadda kike rike aikin ki da muhimmanci sai hakan ya burge ni sai na ji na kamu da tsananin muradinki shi yasa na zo don Allah ki taimaka ki gyara mun tawa zuciyar nuna. kai da kake da zuciyarka a lalace bukata kake ka je gurin likitoci su baka magani ta yaya zaka nemi zuciya mai lafiya bayan zuciya mai kyau da mara kyau suka haɗu gurɓacewa dukansu biyu za su yi ba wani abun nake nufi ba kawai na ji ina buƙatar taimaka miki ne ni zan yi ɗaukar ki har ƙarshen rayuwata don Allah don annabi ki taimaka ki ba ni soyayya ni ba ni da buƙatar taimako saboda Allah ya yi ni da lafiya cikakkiya akwai masu bukatan taimako a cikin gari wasu ba su da hannu ba su da kafa ba su da ido sun fi ni bukatan taimako wani ba lallai sai na kasashe bane yake bukatan taimako wani zaki ga yana da hannu yana da kafa yana da komai amma kuma yana da buƙatar taimako kamar ke inda a ce kina da abin da zaki ci da abin da zaki sha da abin da zaki buƙata rayuwa na san ba zaki taba zuwa kina kanikanci ba na san kina da buƙata ne shi yasa kuma ke ba kya so ki roƙa a wajen wani sai kika zage ki aikin ƙarfi domin ki nema ma kanki abin da zaki rufa ma kanki asiri ni na zo ne mu tare mu rufa mu juna asiri ni gaskiya malam ba ni da bukatan taimako saboda sana'an kanikanci da kaga ina yi da shi nake ci nake sha kuma har uwar haka ka gani ina tafiya da kafana dan Allah ki taimaka ki bani soyayya ki kai kuma da kalan yaudaran da ka zo kenan me yasa kike tunanin na zo in yaudare ki a rubuta ne a goshina ko yanayina ne ya zo da haka gaskiya ba zan ƙara yadda da wani ɗa namiji a rayuwana ba saboda an na sha wahala a soyayyen farko kuma ba na buƙatar in ƙara shan wahala a na biyu insha Allah ki gaba ni ko na kwana biyu ne zaki tabbatar da irin soyayya da nake miki kuma da gaske nake son ki da Allah malam dakata yanzu daga aiki na dawo na gaji ina da buƙatar in je gida in huta ba matsala tabbas na san daga aiki ka dawo kuma kin gani amma ko ba komai dan Allah ki taimaka min da nan ki sauka maganar makarashi a ba matsala tunda ka haɗa ni da Allah Dafin soyayya, dafin soyayya. Me zan sa? Ummi. To na gode Ummi. Matsala. Ta shiga damuwa game da ɗimuwa, gare ta tara dukkan ma. Na kira wayan ki so bakwai baki ɗauka ba kuma na miki saƙon ce sai na ga buɗe alamun cewa wayan tana kusa da ki. Kawai dai baki iya buɗe saƙonni na bane kuma baki iya tsare da. Dan Allah na annabi ko me yasa Ummi? saboda ina son aiki mani. mai yaudara an hada ta ta sa wala da bin soya kake da ni zan iya ninka miki abin da ke samu su goma a wajen aiki zan iya daukar nauyin ki har ƙarshen rayuwata ban da buƙatar soyayya aiki na fi min soyayya muhimmanci gaskiya tabbas ni na san da haka saboda na yi mamaki a ce mace kamar ki tana kanta sai na ga mata in suna buƙatar wani abu in suka nema suka rasa ganga jikinsu suke miƙawa domin su samu kuɗi ko biyan buƙata amma ke sai kika zaɓi ke aikin kanikanci don ki biya maka ke buƙatar rayuwa. Bana ɗaya daga cikin irin matan saboda gwara in zo yin aiki da na da lafiya na isa ma hakan hakan ne yasa kika burge muka shiga raina dan Allah ki taimaka ki amshi ya ta wallahi da gaske nake son na yi soyayya na farko gaskiya mun ji daɗi ba ba mu buƙatar ƙara maimaita ƙara shan wahala gaskiya me yasa kike tunanin cewa ta ma ba za ki daɗi ba me yasa ake tunanin cewa duka maza mai da rani kin ga ko ai hatsin mutu kalla za ki ga wani yafi wani girma kin ga halin kowanne daban yake ya kamata ki jarraba ni ki gani ni fa ba yaudaran ki nan zai ba wallahi da gaske nake sai to ba matsala insha Allah zan yi tunani akan haka da abin da na yanke shawara wa zuciya na zan gaya maka ba matsala barin ba ki wannan ba na da bukata amma kamata ki ɗaki ba ko nawa ne aiko idan ba kana son raina ya ɓaci ba dan Allah ka tafi mai gidana idan ya zo ya ganka ba zai ji daɗi ba kuma kana diktofin na akan aikin da nake yi to shikenan na da ummi zan tafi ba wai dan ina so kawai sai dan ki ji daɗi ba na so in takura miki amma ki ga min kalma daya wanda za ta sa in ji daɗi wanda za ta sa in tafi cikin farin ciki da jin daɗi da walawa babu wata kalmar da zan iya faɗa maka sai dai Allah ya kiyaye Allah ya tsare Allah ya kai ka lafiya wannan kalma mai daɗi ce na gode sosai amma dan Allah dan annabi zan iya dawowa da dauke kin tashi a wani aiki ba na bukata ba ta bukata eh mm. sai mu jima da yawa na gode sosai Allah ba ki sa'a da nasara akan aiki amina dafin soyayya dafin soyayya dafin so ya shige ka akwai kamar da yadda kike mayar da hankali akan aikin ki gaskiya hakan din yana burge ni sosai na gode ranka da dai sosai babu komai ummi Kar ki damu yaban gurni ya zama dole akan dukkanin abu ne ke aikin shi ba matsala ranka yi daɗe ranka yi daɗe jiya ka tura min 100,000 account na kuma baka faɗa min me za a yi da shi ba wani 100,000 kirki kyauta na baki kirki ta na baki kyauta na gode sosai ranka yi daɗe Allah ya ƙara arziki amin sun ma'ana ina son za mu tattauna wata magana da ke nan da an kaɗan amma ban san ya za ki ɗau abin ba a cikin zuciyarki ba matsala ran kai daɗe Allah ya kai mu lokacin shikenan ba dama nan da ƙarfe uku za ki iya dawowa saboda mu samu tattauna magana kin gane to ran kai daɗe zan iya tafiya za ki iya tafiya in kin fita ki gaya mu bakin nan su shigo to ba matsala ran kai daɗe shikenan ba dafin soyayya dafin soyayya da so ya shige ka Amina da bisna ummi. Mun kai daɗe na takura mako? Lokacin shan ti ne ya yi. Ba ki takura mu ba mu. So yayya da bin so yayya da bin so ya shige ka akwai wata masala. Ta shiga damu. Yawa. Kanka da Ki mance na gaya miki cewa za mu yi magana karfe uku ne da ke? Haka ne ranka daɗe, amma yanzu tuta ce ne. Diddi ana tare. Zauna. Hawa ranka daɗe. Ba na son kana zaune a sama ina zaune a sama saboda ina kallon darajar ka kare kimin ka sosai a idona. Kan san kana sama ina sama gaskiya da Allah. Ummi kenan. <laughs> to aiku kina da matsayi da muhimmanci a cikin zuciyata wadda zai sa ko da ni ne in durkusa ke ko tsaya ke dai zauna kawai dafin soyayya dafin soyayya dafin dafin sanki ya soke ni a cikin zuciyata wallahi ummi har Allah Allah nake gari ya waye in fito ofis nan in zo in same ki har in na zo ofis nan ban same ki ba wallahi ofis nan duhu yake mun har in ba na ranki a cikin ofis nan ba ina matukar jin daɗi in na zo ofis nan na ranki ummi ina san ki har cikin zuciyata kuma ba zan taɓa daina san ki ba amma ban san ya za ki ɗau abin a cikin ki ba amma ummi dan Allah kina sona habaran kai daɗe wace mace ce za ta kalli mutum mai nagarta irin ka ta ce ba ta so na sosai umi da an so wannan albishirin na kika min bayan haka da Allah umi ina son gobe za mu je wani rike zan baki tukuici akan amsin soyayya ta da kika yi Ok, ranka ya daɗe ba matsala Allah ya kai mu gobe amin sun ma'am na sosai dafin soyayya Dabin soyayya, dabin so in ya shige ka akwai wata ma. Ya kamata ki kitan zama saboda ina da muhimmiyar magana da muke sanyi da ke. Ka ce magana za mu yi, sai na ga kuma ka cikin ɗaki. Kwarai da gaske, maganar yana da muhimmanci sosai shi yasa ce ki zo ki zauna a wajen saboda za ki fi gamsuwa idan kika zauna. Ba sai na zauna ba, kunne ke jin magana, ka faɗa abin da za ka faɗa. Kwarai da gaske, akwai abin da nake bukata a wajenki a yau. idan har na samu wannan abin da nake bukata to insha Allah na miki alƙawarin zan ninka miki abin da na baki a baya ban gane me kake nufi ba mm ba kya bukata ya kina da kuma wanda bata waye ba ka sani in musulmin da suka haɗu na ukun su shedan ne gaskiya ba zan iya ba ba za ki iya ba to fita ki ban waje Kira! Ranka daɗe ina kwana. Ranka daɗe ina kwana. Ranka daɗe ina kwana. Ki dala lakata. Ban taɓa san cewa ke wawuya ce da kiki ba ki san me ke a ki ba sai jiya. A shaka ki ke wallahi a haka za ki gama ki gaya miki. Wallahi tallahi. Kin ban mamaki wallahi kin ban mamaki. don Allah ranka ya daɗe kai haƙuri ranka ya daɗe idan da wani aikin da zaka bani in yi wallahi in ka ban zan yi amma aikin da ka bijiro min da shi ne wallahi ba zan iya ba Rage, takardar sallaman ki ne, ba zan taɓa iya zama da ke a matsayin sakatariyata ba. Kin gane ko? Kuma na baki awa 24, ki je ki dawo min da dubu ɗari nan da na baki. Tun da wuri na gaya ni, Kin ji abin da na gaya miki ko? tun da wuri gaya miki ki fita kifin waje ki fita daga nan kifin waje kar ƙara jin motsin kyanan wajen nan ta shiga damuwa game da ɗimuwa gare ta tara sa dukkan mafita ba mai mata garkuwa balle ta samu nasuwa dukkanin wuyi ta ɗauke za ta yi ta yi karo da maza mai yaudara an hana subhanallahi Me ya faru? Ummi, me ya faru? Mama, me yasa mutane ba su da tausayi, ba su da imani ne? Ni mama an kore ni daga gurin aiki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ummi ga ya min me ya faru? Me kika yi masu? Ki gaya min je in ba su hakuri. Baba, abin da na yi mishi kawai lalata yake nema da ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wai me yasa mutane ba sa yin abu don Allah ne? mama ya ce dubu ɗarin da ya bani ma wai nan da awa ishirin da hudu wai in da mai da kuɗinsa. na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya rufa mana asiri dubu uku ma na ɗauka a ciki na sai mana kayan abinci. Yanzu mu je ki ɗau kayan abincin ki ɗauka ki je ki mayan masu. Ki maida mai shagon ya ba dubu uku sai ki haɗa ki je ki kai masa abinci. Muhammadu yanzu ya za mu yi aikin nan nake rufa mana asiri muke samu muke ci muke sha to wai yanzu ya za yi. Ba komai ummi ya haƙuri Allah zai shiga lamuran mu insha Allahu. In Allah